sallacin mus'ab ibn umair da ke nan gudun mangoro da shangorna a nan lafiya cikin babbar birnin jihar nasarawa a yau talata sha ɗaya ga watan shekara na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara na dubu biyu da 21 a kalandar miladiya a wannan majalisi na mu mai albarka da muke karatun littafin al'adab al-mufrad wallafar imam al-muhaddisin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Allah ya ji kansa da rahma wannan shine darasin mu na na biyar ne kwana shida na shida a wannan littafi za mu tashi a babin babu jaza'il walidain babin da ke magana a kan sakamakon iyaye mai za ka yi ka saka ma iyayenka bisa nauyinka da suka ɗauka bisa wahalhalu da suka sha wajen irinonka da yin maka tarbiyya wannan falala da Allah ya ba su mai gwaggwaban girma me za ka yi wanda za a ce ka saka musu bisa wannan nauyi ko falala da suke da shi a kanka shi ne malam cewa a hadisi na goma haddasana qabisatu qala haddasana sufyan an sahl ibn abi salih an abi an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه حديث يازو دقى قبيصه أنا شوى سفيان يا دقى وجن سفيان دقى وجن سهيل بن أبي صالح بن بابنسة بن أبي هريرة رضي الله عنه daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yajizi waladun walida da ba zai iya biya mahaifinsa ba illa an yajidahu mamlukan sai in har ya same shi a matsayin bawa fayashtariyahu zai ya saye shi fayu'tiqahu sai ya ɗanta shi wannan shine kaɗai abin da in har mutum ya samu daman yi zai zanto ya biya mahaifinsa wani hadisin yana ɗauke da fa'idori na farko yana nuna mana girma na iyaye da girman matsayinsu na biyu yana nuna mana cewa ba fa za ka iya saka ma iyayenka ba sai dai ka roki Allah kawai ya saka musu wannan abin da annabi alaihi salatu wassalam ya bayar cewa shine kadai idan kai zaka iya saka musu abu ne wanda fa a cikin mutane trillion in an iya samun mutum ɗaya ne zai iya samun wannan ko ƴan kaɗan a sai ka samu mahaifinka bawa wani dalili ya sa a je yaƙi a kama mahaifinka a mai da shi bawa ko mahaifiyarka a mai da ita bawa baiwa sannan ka zo ka tsinke ka a halinsa na baiwa ko a halinsa na bawa sai ka sai kunga wannan abu ne mai wahala musamman a irin wannan mu zamanin ko so kaga kamar an baka wani abu ne wadda yinsa yana da matuƙar wahala samun daman hakan yana da matuƙar wahala saboda ka yana nuna mata kamar da ƙur'ani ma ya faɗa cewa kai dai ka roƙi Allah kawai ya saka musu bisa abin da suka yi maka wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran wannan irin nuktar da malamai suke faɗa eh, da ina jin faɗa muku a baya dangane da talati ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya yi umarce mu ne mu yi salati ya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu Alayhi wa sallimu taslima yace Allah da mala'ikunsa suna salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce ya ku waɗanda suka imani ku yi salati a gare shi kuma ku yi sallama matuƙar sallama to da annabin ya tashi koya mana salati din hmm? sai ce qulu allahumma salli ala muhammadin ko a salatu da ibrahim ya kowa ya san sai yake ku ce ya Allah ka yi salati alhali Allah cewa yi sallu ko mu mu yi salati to shine malamai suke cewa mu ba za mu iya wa annaba salati irin wanda ya dace da tura da haka salatin mu shi shine mu Allah ya tsaye masa salati haka magana take dangane da iyaye wajen saka musu ba za ka iya saka musu ba sai dai ka roƙi Allah ya saka musu bisa abin da suka yi masa to shi ne abin da wannan hadisi yake nuna sannan inda za ka samu wannan damar da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa malamai suna cewa abin nan idan har ɗan uwanka na jini ko ka ce mahaifi ko ɗa ko ɗan uwa ko ‘yar uwa ka same su suna cikin yanayi na bauta idan ka saye su su fa ba ta zama bayi a gare ka sayen shi ne ‘yantawa sayen shi ne ‘yantawa shi yasa anan hadisi yake sha fayashtariyahu ya yi amfani da lafazin fa'u yana sayen shi din to shi kenan ya yanta shi sayen shi ne yantarwa don dan baka ɗanka bai zama bawa a gare ka mahaifinka bai zama bawa a gare ka ɗan uwanka bai zama bawa a gare ka saboda ka su shira'uhum ifkuhum in ka same su a cikin bandage cikin bauta kana sayan su kenan sun zama wato ainihin bayi wannan yana nuna mana ashe kaga annabi alaihi salatu yana kamanta wato ainihin haihuwa da ƴanci yana kamanta haihuwa da mene da da yanci wato abinda mahaifinka yi maka ba shi ne ya haife ka ba? ko? to kamar wanne yake cikin wani yanayi na bauta askanci da kunci da wahala da mai da sauransu ko? to sai a zo a shi daga wannan to haihuwar da mahaifinka yi maka kamar ya tsamin ka ne daga wani hali na wato ainihin Eh, bauta halin na kunci na kaskanci a to daga babu kam zuwa samuwa ai ni'ima ce wace ta kai makura yin girma ko to wanda ya sababan tashinka daga babu zuwa samuwa shine mahaifa hmm? so kamar wanda ya cire ka ne daga yanayi na bauta ya mayar da kai ɗa mai ‘yanci kun gane wannan ɗin so kaga yana nuna maka abinda na fara magana a kai girman matsayi na wato ainihin na wato ainihin har yanzu malamai suna cewa haihuwa idan ya in aka bi shi nauyin da ke kan uba ya bi na wajen tarbiyyar ɗa basa turbar addini to yin wannan haihuwa dan da tarbiyan wannan ɗaɗen yadda ya dace to ‘yantar da shi ne daga wuta ‘yantar da shi ne daga daga wuta ba Allah ya ce ya yi hallari na amano ku an fusakun wa ahalikum nara ba to kyakkyawan tarbiya maɗan da ka haifa wikaya ce daga wuta ashe ‘yanta shi ne daga wuta wannan duk ana ana daukar shi daga wannan tashbihin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na cewa abinda za ka yi kadai ya zanto ka biya iyayenka shine ka same shi cikin bauta ka yanta su dan haka mu ga girman iyayenmu mu kula da kyautata musu duk yadda za ka yi wajen kyautata musu baka biya ba sai dai ka yi ta fatantawa mun gane حديثي نقبا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر رضي الله عنهما فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفر ما أمامهما وانا حديثي أنكر وشي لقى آدم يكي شوى يجي شعبة شعبة يكي شوى آه، ya ji daga sa'id ibn abi burda shi sa'id ibn abi burda yake ce babansa abu burda ya ji babansa abu burda yana bayar da wannan hadisin cewa ya shaidi ibn umar wato ya halarci ibn umar a ɗakin ka'aba wa rajulun yamani ya zo wajen ibn umar sai ga wani mutum ɗan ƙasar yaman ya ɗauki mahaifiyarsa a gadon bayansa wato ya goyi mahaifiyarsa yana ɗawafi da ita yana rera wannan waka yana cewa ni ni ne horarren rakumenta, horarre mai sauƙin kai kenan wanda bai jayayya bai wato ainihin ah, baya yin yajin aiki baya wato ainihin shamur in uz'irat rikabuha lam uz'ari yace idan aka tsorar da aka tsoratar da abun hawanta yana da baiga yace shine raƙumanta da take hawa mai kuma saukin lamari in ko da za a firgitar da abun hawanta wato rikab jam'i ne da yanzu tana da ababen hawa da yawa a farkatar da su tsorata yadda za su kosa wajen yin mata hidima ishe to lambo zare ne kan ba zan tsorata ba ballanta na yin kosa wato yana so ya ce shi ya riga ya sauke fuka-fukan rahama da jin kai ba mahaifiyarsa ta yadda zai iya yin kowane irin hidima da ita ba tare da kosawa ba ba tare da gajiya ba ballanta na korafi ثم قال sannan sai ya ce mutumin nan yana wannan waka ya ga sai na abdullahi bin umar sai ce masa ya yabna umar ya kai malam abdullahi dan umar a turani jazaituha kana ganin na biya ta wannan hidimar da nake kana ganin na biya ta qal sai abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma ya ce masa la a a baka biya ta ba wala bi zafratin wahida baka biya koda numfashi guda na wato ainihin na guda ba numfashin ta guda na naguda baka biya ba da wannan hidimar da kai yala numfashi na suke yan sun zo naguda to guda ɗaya ya ce numfashi guda ɗaya na naguda baka biya ba da duk wannan hidimar da kake yi sun matsafa ibn umar sannan shi ma ibn qarrin yayi dawafin sa fa atal maqama fa salla ya ji wajen maqama ibrahim yayi salla raka'a biyu thumma makala sannan yace ce yabna abi musa yana magana da shi abubuwar da ta kenan ibn abi musa yace ya kai ɗan abu musa inna kullu raka'atai duk raka'a biyu da mutum zai yi su ne tukaffirani amamahuma su suna kankare laifin da aka yi a bayansu hmm? na? banji ba? ya shigo da wani hadisi eh eh wannan muna babu jaza'il walidain ne wannan yana cikin shine karshen wannan hadisi Thank you. Ehm, wannan hadisin yana cewa ibn umar abi sa'id ibn abi burdata shi ba mu wannan labari sami'tu abi Na naji babana yana bayar da labari wane ne babansa shine abi burdata ko abu burdata suna sabani wajen sunansa waɗansu ce sunansa uqba waɗansu ce a'a alkunyarsa ita ce sunansa abubuwar burdata ɗin ana faɗan wani haka kuma shi wannan abubuwar burdata ɗin ɗa ne na abu musa al'ash'ari shahararren sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abubuwar data mai ne shi tabi ko to shi ke bayar da labari cewa ya shaidi abdullahi bin umar ana ya je wajen abdullahi bin umar a masallaci a ɗakin ka'aba ya je yana tare da abdullahi ibn umar ko ya je neman karatu ko ya je <clears throat> wani abu da ya ga abokin babansa ko sahabin annabi yana bunsa yana tare da shi sai ga wani mutum ɗan ƙasar yaman wannan mutum ɗan ƙasar yaman sai ga shi ya zo da ya zo ya zo tare da mahaifiyarsa ana lokacin in ma hajji ne kenan ko umara hmm? ko lokacin hajji ko kuma sun je umara ya zo da mahaifiyarsa a baya yana tsawafi da ita hmm? wannan mai yake nunawa yana nuna sanin wannan mutumin da haƙƙin mahaifiya yana nuna girmamawa ma mahaifiya yana nuna kulawa ma mahaifiya ta yadda a bayansa zai ɗauke ta Allah kada ya san daga ina ya ɗauke ta a bayan nan amma dai mutumin yaman ne tana iya tun daga yaman ɗin ya goye ta Allahu alam hmm? amma ga shi ya zo da ita a baya dai mai bayar da labari ba ya ga mahaifiyar a bayanta ne goye ta ya goye ya goye ta a bayanta ya goye ta ba a bayan abin hawansa ba ba hmm. a bayansa yadda iyayenmu suke goyon mu a baya haka shi ma ya goye ta a baya ya yi wato ainihin tsawafi da ita sai ya tambayi malamu shi ne abdullahi bin umar da ya ganshi ya ce kana ganin na biya ta na goye ni ina ɗan ƙarami na goye ta ina babba shi na biya ta shi ne sai ya ce wasa eh, wannan tambaya ce wani zai ga cewa mai sa zai yi wannan tambaya da to yana da wannan yana nuna maka kwadayi ne na waɗannan mutane in sun ga malami to ba ka san a wuce haka sai sun yi tambaya yana nuna tsanin kwaɗayinsu da ilimi haka nan shi ma sai na abdullahi bin umar kaga bai kyale shi ba hmm? bai shi haɓa wani irin wasa kake yi wannan ba hmm? kaga ya ba shi amsa kuma gamsar shi amsa inda man ya sani to an ƙara tabbatar masa in bai sani ba to yanzu ya sani ya ce kana ganin na biya ta ba abinda za ka yi ka biya mahaifiyarta don ka goye ta yanzu ya bambanta da irin goyon da ita ta yi maka don da shiya ba kowane ba kowane ake goyon <clears throat> yara ba akwai wasu wurare a duniya da ba su zan goyo ba kusan ina jin ma al'adar mace ta 'yan afirka goyon yara a baya <clears throat> wato shi dai fi yawa a wajen mai fi yawa har yanzu ana yin wannan to goyon da ka mata ya bambanta da goyo da ta yi maka kai fa yanzu da hankalinta ka goye ta ko kai kuma ya kake lokacin yanzu da ka ta goye ka in tana da bukata ba za ka ce za ta ce sauke ni ina da bukatar ka ba kai na ka ya yake in kana biyu wani bukata eh? sannan lokacin da take maka haka ɗin jin kai da take nuna maka kai ba za ka yi nuna wata irin wannan ban jini saboda haka ko da wannan ɗin aka ɗauka kawai to ba ka biya ta goyon ba ma to ba goyo kaɗai ta yi ba ta ɗau ciki wata tara ta yaya za ka iya yin irin wannan A eh, yi jama'a ya za ka yi irin wannan wani ya tura mu wani kilif na malam kabiru gombe yana cewa da maza suke ciki su haiku to da in an yi na farko ba za a koma ba ce wai ake cewa akwai wani guduman mantuwa da ake bugawa mata shi yasa suke manta da zafin naƙuda su sake ɗaukan ciki ya ce to namiji ba ba gudunman mantuwa ba ya ce ko gudunman ramkanwa za a buga masa ba za a kuma ba eh, sai zanto an yi na farko an yi na ƙarfe an yi abin da ba za a kuma ba to kaga wannan kenan da sauran yanayi na reno ba zai yi ka iya biyanta ba to shi yasa anan abdullahi bin umar wannan siga ita ce siga ta mubalaga ya nuna masa makura cewa lallai ba zai iya ba don da ladan ba wai kasashe ake ladan kaza yana da kaza na kaza yana da kaza ba ko amma ya nuna masa ya hararo da irin wahalar da mata suke yi lokacin haihuwa shi ne shi to zafara guda ɗai numfashi guda ɗai kadai hmm, nata ya fi duk wannan hidima da kake maka. ladansa da za a saka a sikeli ladan da ta samu na wannan wahalan wannan numfashin wajen naguda ladan numfashi guda ɗaya ya fi ka ɗauke ta a baya daga garin yaman zuwa makka ka yi ɗawafi da ita har ba ka koma da ita wannan yana nuna mana girma haƙƙin iya da har yanzu ko wannan abinda na faɗa ɗazu ba za ka iya saka musu ba a lokaci guda kuma yana nuna girman ladansu wajen renai aya to idan iyaye mata sun san irin wannan lada yaushe za ki yarda wani ya ce maki ki hayo ɗaya biyu uku kawai shi ke nan kada ki sake ya eh, jama'a saboda eh, wadannan zamani har ma waɗansu su mai da shi policy abin bakin ciki a asibitocin sun mayar da shi ari in mace ta yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai zai shi mata ki tsaya haka ki tsaya haka waɗansu ma tara uku ɗaya su ce to ba in kin kai biyar ba za mu sake karɓanki a wannan asibitin ba asibitin gwamnati ba wanda ba da kudin gidan uwarsa ko ubansa aka gina ba amma ba za a sake karɓe ki ba in kin haihu sama da biyar saboda waye ka wannan arnan polisi ya saka mana a asibitocin yan watan da tana da lalura za ta yi bayan da haihuwa saboda lalurar ta ka ita ta fada maka bara ko in ka gane lalurar ka gaya mata amma lafiyar ta kalau ka ce wai a girma ya zo mata yanzu bata lura ba tana jin nauyi sama da yadda take ji da in ta yi ciki Ta eh, wane ne ya dace ki huta yaran sai ta huta kai kake bayar da ɗan kai kake ciyar da ita da wannan arnan policy ne bai halatta ba a garin musulmi ana bari ana amfani da wannan policy ɗin cewa kawai don kin hayo so kaza sai ce a ai ki huta ki huta to ki sani fa ana cewa ki huta da samun wannan gwaggwaban ladan ne yanzu ka kwatanta wani irin lada za ka samu ka samu gajiyayye ko da daga wannan about din ne ka dauke shi yana cikin hali na bukata tsoho gadiyayye ka dauke shi a baya ka kai shi gidan shi a ce yana kofan fada ma gidansa ya kake tsoron ta wani irin farin ciki zai kasance shi wani irin addu'a zai maka ya kuma kake ganin addu'an irin wannan in ya roƙan maka Allah hmm? to ba tsoho wanda baka sani ba mu mabukaci wannan uwa yi addu'o'in iyaye ko to addu'an iyaye to an ce miki wanda zai samu mutum yayi wa irin wannan gaba dai duk ladan da zai samu hmm, bai kai numfashin ta guda daya bai kai ladan da zaki samu ba na numfashi guda daya na haihuwa annabi alaihi salatu wassalam ya ce mu muhayyafa zai alfahari da yawan barana tashi alkiyama wani ya ce maka a kai da iyali kada a yi yawa saboda kwai um, in an yi yawa ba za a samu mai ba? ba za a samu wadataccen abinci ba dala su suke saukar da ruwan sama su suke tsirar da kayan noma yanzu filayen da muke da su wanda ake barin su haka kara zube ba a amfani da su ƙasar noma mai albarka da ba ma iya nomawa duka waɗannan za su kafe hmm? yanzu faɗan adam abinda da yake nomewa bai kai ɗaya bisa goman abinda da yake da daman ya nome ba yanzu komai yanzu da aka ce a yi noma ba abinci ya ya karu batun da cewa don su suna ta kokarin su koye su koye saboda a ce ai yunwa Buhari a don su ba ta san Buhari ai ta ai ta yunwa lokacin Buhari amma kowa ya san cewa an koma noman na an fara samun albarka kafin a kirkiro nau'uka daban-daban na tashin hankali da suke nafin da wane dan ana manoma yin noma to ba haka ba su waɗanda ba suke so su kawo mana nasu ina suke yin shi sun gama cultivated land da suke da shi a ƙasansu mun mun gama cultivated land da muke da shi a ƙasanmu Allah ya yi mana wadata ta kowane irin yanayi don mai in wani ya zanto mai kasala za ka yi amfani da kasala ka ce wai a daina haihuwa ku je ku gaya mutanen china su daina haihuwa sai an daina haihuwa a china zuwa ce mana najeriya mu daina haihuwa mutane ne a china ba yawan suke amfani da shi ba sun buwaye ko'ina a duniya saboda haka family planning din da za a mai da shi policy a ce in an kai kada a haihu sama da kaza wannan kafirin family planning idan shi a yi shi a ƙasar musulmi ba hamala ummahu wara ra'a zahrihi yaqul yana rera waka yana cewa inni laha ba'iruha al-mudallalu in ud'irat rikabuha laqul ari hmm? wannan al'ada ce ta larabawa in ka shiga cikin wani abu wanda ke dan wahala zaka na sayar makanka da irin dan waka haka nan hmm? yana dan sa maka farin ciki ko ana tafiya a cikin tawaga za a samu wani wanda yake shuda eh, yana yin waka masu ababan hawa ya rage musu abin nan ko yawwa ya sa musu nishaɗi ya ɗebe musu kewa to wannan to shi wannan yana yi ma kansa hmm? yana tawafi saboda ai ɗaukar mutum a baya ai da nauyi ko to yana yin wannan abin yana sa masa nishaɗi yana rage masa nauyi da yake ji kuma ko na faɗa muku abin da yake ji abin da yake faɗa ɗin dai cewa shi dangane da mahaifiyarsa shi aurenta horarren raƙumi ne wadda inda za a zabar da dukkanin raƙuma su tsorata su yadda abin da ke kansu ko su wato ainihin gundara to shi ba wanda zai gundara ba ne shi dai bai tsorata ballantana ya gundara in mahaifiyarsa tana kan gadon bayansa shi raƙumarta ne wato duk lokacin da take bukatansa zai wato ainihin biya wato ainihin bukatun da suke so aurensa kamar yadda muka karanta a wancan inda urwa ya fassara waqfid lahu ba jaraha al shi wala tamta'i min shay'in ahabba yace ya ibn umar kana ganin na abin nan yace masa a thumma tafa ibn umar mahallu shahid din mu shine anan na farko ya dauki uwarsa a baya don mata hidima na biyu ya tambaya shin wannan zai biya abin da ta yi masa mahallin shahid na uku shi ne an faɗa masa cewa a'a ba zai biya ba ba ma da rabin abin da ta yi ba Nan fashi guda ɗaya ma ba zai biya ba sai ya ci gaba shi abubuwar da da ba mu labari ce bayan an gaba wannan shi ma Abdullahi bin Umar sai je ya dawafi da yayi dawafi sannan sai ya je maqamu Ibrahim yayi sallah raka'a biyu shi dai Abu Burda yana tare da shi shine sai ya bashi fa'ida to haka ake so malamin in kana tare da ɗalibai ziyara suka zo maka a hanya ta haɗa ku to kada ku rabu ba tare da ka ba su fa'ida ta ilimi ba musamman ɗalibai na wannan zamani saboda in kai baka ba su fa'ida ta ilimi ba su su za su baka fa'ida ta gulma za su baka labarin malam wane ya ce za su baka labarin kaji abu kaza kuwa to in sun zo shagaltar da su da abin da zai amfane su Abdurrahman ibn al الجوزي shi bai hana dalibai zuwa wurinsa mutum ne wanda yake lokutansa gaba ɗaya suna da amfani a gare shi bai yadda wani ya ɓata masa lokaci saboda haka in za ku zo ku zo ko kuno ne ku zo marubuci ne littattafansa sun fi ɗari kuma mai wa'azi ne kirista sama da dubu goma sun musulunta a hannunsa malami ne a ɓangarori da dama na ilimi shefarar rubuta littafin da shi fara shahara ba shi ne na farko ba a kan al mawdu'a yana da littattafai na wa'azi da yawa yana da littattafai na tafsiri yana da littattafai na fito yana da littattafai a hadisi da aqida da sauransu ibn al-jawzi mai littafin talbisu iblis hmm? shi ma na wa'azi ne ko so in ɗalibai sun zo kafin bayan an gaisa kafin ka fara bashi wani labari akwai tawada da alƙalami da yawa sai sai teki alƙalamin na don da ya zo teki alƙalami kana teki alƙalami yana muraja'arsa ko yana rubutunsa ko kana fakewa kana bashi in ka gaji ka tashi baka bata masa lokaci ba bai hana kai ziyara ba ka samu lafiyar ziyara shi kuma baka lalata masa lokacinsa ba to haka ya dace na ku kuna karanta malamai san halu da ɗalibai to ba a tashi haka nan sai an bayar da wata fa'ida ta ilimi eh, ko ba wani abu ne wanda zai sa saka nishaɗi amma akwai ilimi a cikinsa ba kawai a barka ka yi hiran duniya zalla ba to ya je ya yi sallah man kuma ji tarihin abdullahi bin umar aiko man shi muku mutum ne mai ibada hmm? mai tsananin gudun duniya mai tsananin biyayya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadda ko tsayuwa annabi ya yi wani wuri in wata rana shi ya zo ta wurin sai ya yi ya tsaya don mai kaza ya ce oho na ga annabi ya tsaya inda annabi mutsari ya kama shi ya yi mutsari in ya zo wurin wucewa sai ya kirkiri mutsari ya yi shi auren mai sa ka tsaya anan dole sai ce inda son in yi mutsari anan saboda mai annabi ya wata rana mu wuce annabi ya mutsari anan eh sannan to mai fa'idar da ya ba shi shi ne cewa sallah nafila raka'a biyu inna ta yi shi ya yi sallan a ƙarƙashin makawa ibrahim yadda ake in an tafi dawafi hmm, hajji ko umara shi sana ce maka ko lokacin hajji ne ko umara ko wani abin musa sannan ya ce masa yabna abi musa ya kai dan abi musa inna kulla rak'atayn tukaffirani ma amamahuma kowane raka'a guda biyu da za ka yi na nafila to suna kankare abin ke biye musu na laifi ko abin ya shuɗe na laifi mana shine innal hasanati yudhibna as-sayyi'at aqim as-salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يا زهد abinnan muslim ahmad ina jin da sahih muslim wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah na hadu da wata kyakkyawan mace na keɓanta da ita na yi duk abin da mutum yake yi da iyalansa da ita sai dai ban yi zana da ita ba a tsarkake ni ya zo ya iya tirafi da laifinsa yana neman a samun masa mafita da kawai da kai lansus ta saka kaje ka tuba kawai can sai aka saukar da wannan aya sai annabi shi ina wannan mutumin nan sai ce gani ya rasulullah sai karanta masa yace masa yi sallah innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana shine da annabi ke cewa hadisin sa na Tirmidhi wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha kabima kyakkyawa da mummuna sai kyakkyawan nan ta goge mummuna ɗaya kyakkyawa ta goge mummuna wannan kuma ai shine tabi'ar daban mummuni والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم به مغفرة يا يا تجرى kenan in kai mummuna ka biye masa da kyakkyawa Allah zai amfani da kyakkyawa nan ya kankare maka wancan mummuna wannan yana nuna maka girma da ɗaukaka da falala na sallan na fala hmm? to sallan da ke kankarewa din ba na farilla ne kadai ba na farilla ai kowa ya sani ko hmm? as-salawatul khams inji annabi ko wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibat al-kaba'ir in dai zaka nisanci al-kaba'ir to salloli biyar din nan a tsakanin kowanne da kowanne in ka aikata ƙanana to kowace sallah za ta kankare abinda ya wato ainihin gushe a bayan ta ko sai hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله وانا حديث عندك عبد الله بن صالح آه، البخاري يتي حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح يتي ياجي الليث الليث يا دغ خالد بن يزيد shi kuma daga sa'id ibn abi hilal shi kuma daga abi hazim shi kuma daga abi murra maular aqil cewa abu hurairata sahabin annabi radiyallahu anhu mun ga tarjamar sa already ko kana yastakhlifuhu marwan marwan ibn al-hakam ya kasance gwamna a garin madina to ya kasance in zai fita zuwa aikin hajji ko umara sai ya saka abu huraira ya zanto madadinsa ya zanto mayaudinsa ya zanto halifarsa gane ko? Eh, kamar jifiti ɗinsa in baya nan to sai ba abu huraira rikon kwariya ake fiye kome? rikon kwariya ko? yawwa ya ba shi gwamnati ɗin na wucin gadi har izuwa lokacin da zai dawo wa kana yakunu bi mil hulaifa ya kasance yana zama ne a zul hulaifa zul hulaifa wajen mai katin mutane madina kenan ko dan ɗan mil ne ko mil shida tsakaninsa da madina fa kana ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar ya kuma zo da mahaifiyarsa ita tana wani gida shi yana wani gida daban kala ya ce fa'iza a rada an ya kuruja idan zai fita mana su gidajen nasu babu nisa kenan ko idan zai fita ya shiga gari harkokin kulawa da al'umma ko dai wani harkokinsa to wakafa babu ha. sai ya je gidan mahaifiyarsa ya tsaya a bakin kofanta ya gashe ta me yake cewa assalamu alaiki ya ummata amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke mahaifiyata wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmatsa da albarkatansa wato in zai fita kullum sai ya zo ya gaida mahaifiyarsa fatakul sai ita ma ta amsa ta ce wa alaikas salamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ta amsa sallama ta ce wa alaikas salamu ya bunayya ya kai dan dana gauna ne ba bunayya litasghir ne ko ba dan karami ba kenan to amma ana tasghir ba wai dan mutum karami ba litahabbubi wattawadd dan nuna soyayya da kauna kamar da shi ma bai ce ya ummi ba da zai ce ya umma ko shi ma ya nuna wannan ya ɗan ja ya nuna kauna da abin nan amma don ya kai makwara na cewa ya mene? ya mene ke ce mata? ya ummata kaga bai tsaya umma ba sai da ya karata ya ummata musu ba da su suke sha wannan karin kamar da ake karawa ne wajen baba ba amma kun ka ce ya abi sai ka ce ya abati kamar da ibrahim ya ta gaya mahajinsa ko ya abati ya abati don nuna girmamawa da kauna to haka yake yi wa mahaifiyar ita ma ta nuna masa haka da ta ce ya bunayya hmm? ba ya yabni ba ya bunayya hmm? wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah da rahmarsa da albarkatun su tabbata a gare ta fa yaqul an yi gaisuwa nan ko to kuma sai mata addu'a irin yadda Allah ya koya sai ce rahimaki kama rabbaitini saghiran Allah ya jinkanki Allah ya miki jinkai kamar yadda kike raine ni ina dan karami kunga rainon nan sakamakonsa kawai shine rahmar Allah kamar da muka fara da to wai ke bayar da rahmar Allah sai Allah saboda ka sai dai ka roƙe shi shi ya bayar kai kuma kai biyayya gwargwadon iyawa kai kyautatawa gwargwadon iyawa wato shi kyautatawa ba shi da kaidi ko waɗansu malamai suna su ce akwai bambanci tsakanin birrul walidai da fa'atul walidai bambanci ita ce mai birrul walidai babu kaidi shine abinda urwa ya faɗa mana ta la tabtani min shay'in ahabba amma fa'atul walidai shine ke da kaidi لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وأن طاعة شيء بقيدي باء بيئة معصية باء بيئة شركة دا الكبائر دا ثورة أما أما كوتة وافا شيء باشي بقيدي shine ba shine muka karanta a baba birrul walidaini wa in zalama ko ko da sun zalunce ka zaka kyautata musu na'am malam ya ci gaba da cewa fataqulu ita sai ta ce ita ma rahimakallahu kama barartani kabiran kai ma Allah ya yi maka jinkai kamar yadda kaman tautatawa da biyayya kana babba to ai daman shine sakamakon hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan to ba wai in zai fita ne kadai ba idan ma ya dawo da yamma kafin ya shiga gidansa sai ya je ya sake ta wannan wannan daily routine ne dan kullun ne haka sayyiduna abu hurairata radiyallahu anhu yake waye wanda yanzu a cikin ku yana cikin gari ko ma'aikata tana cikin gari shi yana sabon fegi kullum zai tafi gaisuwa da safe kafin ya tafi wajen hajiyarsa da yamma sai ya sake koma ya gaida mahaifiyarsa eh jama'a na? a ba ina tambaya don ku bane amsa bane wai nuna muku cewa abu ne da ya dace ka yi ƙoƙari ka yi shi ne abin da shi abu da yake da safe zai je gai da ita kuma ya mata addu'a kuma shi ma ya samu ta, ita ma ta yi masa gaisuwa ta yi masa addu'a da daddare kafin ya tafi gida zai je ya sake haka wannan ai wannan biyayyar da yake mahaifiyarsa sakamakon da Allah ne masa zai sa su ma iyalansa su masa biyayya zai wala ya samu matsala da iyalinsa a gida sakamakon biyayya da yake ma mahaifiyarsa wannan yana nuna mana shi ma yadda ya dace ya zanto mana da ɗaya daga cikin sila ɗin ya zanto mana da kwantar da su kada mu yi nisa sosai da su na faɗa mana nan a bayan daga cikin abin da dirin walidai yake nufi ya zanto ana kusa da su duk lokacin da suke buƙatar ka eh, za ka wato ainihin za su same ka ka biya musu bukata har yanzu wannan yana nuna mana a yadda sahabbai da misali wannan abu harera suke bin alƙur'ani suke kamanta shi a aikace wannan aiki ne wa sahibu mafi duniya marufa ne sannan abu na ƙarshe mai da za mu faɗa a wannan ɗin shi ne malamai suna cewa babu laifi in za ka yi mutum addu'a ka faɗi saboda addu'a da Allah ya maka kaza kamar yadda kai man kaza shi ma kaga sai Allah ita ce maka haka shi ma yace Allah saboda kaza da wani mun Allah ka mishi kaza ko a bayan idansa ko a gaban idansa duk wanda kai daidai ne ba kai laifi ba ina da lokacin mai eh? da haka zamu zamu tsaya wannan yana tambaya shin ana iya samun mata da miji bayi bayi kuwa warai kuwa ga barira da mijinta mughis sahabban annaba ne bayi ne dukan su biyun hmm? bayi ne su duka biyun. ita barira maula ce ta aisha sai aisha ta yanta ta da ta yanta ta ce-ce ta ita kuma yanzu ba za ta zauna a ƙarƙashin bawa ba tsali mughis kuma shi yana son matansa yana roƙonta don Allah kar ta rabu da shi ita kuma tana sai yanzu ya ta zama ɗaya ta zauna a ƙarƙashin bawa samsam. soyayya ta kai ta yadda yana banta a jindi har kasuwa yana binta yana roƙonta don Allah kar ta rabu da shi har annabi ya tausaya mata ya ce mata haba haba barira shiga yadda wannan yake ta ce ya rasulallah umarni kake bani ko ku a'a tashfa kawai dai ta sa ta sa baki ne wanda yana da dama in ce a'a yace a ba umarni nake baki ba ni dai kawai ina jin tosayin sa ne ta ce an ce ba umarni kake bani ba to na gama zama da bawa So ana samun mata baiwa mashi baiwa ha bai sun haifi ɗakan bawa ne mana mai eh, wannan ai ba magana kuma bauta yana bin kowa ne ku gane sannan malam wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. bayan sallama ina malam fatan dukkan alkhairi amin mun gode malam yana so cikin bayan yadda ake yin musafaha yake so ce ko ya rubuta musabaha ina jin musafaha yake so a ce ma'ana shan hannu ko yadda ake shan hannu shi ne in ka haɗin dan uwanka ko abokinka ko a bakin hudanka hmm? ka ba shi hannu ya shi haka ba a miƙa hannu shi ma ya miƙa maka hannu ka kama ya kama hmm? sannan ku suke wato dama ai za ku yi sallama kafin nan ko assalamu alaikum shi ma ya amsa sannan ka ba shi hannu ya baka hannu sannan ku suke annabi alaihi salatu wassalam ya ce in musulmi suka sha hannu kafin su wato ainihin a raba hannuwansu Allah ya gafarta musu so sunna ce larabawa yin yaman sun suka kawo shi aljazira kamar yadda kun karanta riyadu salihin za ku gani suka kawo ma mutanen makka da sauransu sannan annabi alaihi salatu wassalam ya karfafa shi a matsayin mustahabbi ne in kun haɗu bayan an gaisa ayi ayi wannan musafa yadda ake musafa haka shin idan na kasa idan na kasa da ni ya bani hannu mai musafaha na ki karba na yi laifi ma'ana ka yi laifi kana da zunubi a baka da zunubi ai ba wajibi bane amma kayi wa kanka koro na wannan farawa da annabi ya faɗa kankarar zunubi da za a yi maka din ya fi zunubi da za a yi maka a dalilin shan hannu din ku gane shan hannun nan fa ba wai kawai fata ta ba fata bane ana nufin ma'anar abin ne ma'anar abin shine zaman lafiya da aminci wanda ka sha hannu da shi ba za ka cuce shi ba hmm? ba za ka haice shi ba shi ne ma'ana wannan ɗin shi ne ma'ana ba ki ce musafaha ba daga asafu ko wato nagartacciyar zuciya tacciyar alaƙa ramzi ne ai na wannan saboda haka babba zai sha hannu da ƙarami ƙarami zai sha hannu da babba ɗa zai sha hannu da uba uba zai sha hannu da ɗa malami zai sha hannu da ɗalibi sarki zai sha hannu da talaka talaka zai sha hannu da sarki in fada ba za su gace ka ba tambaya ta kama bismillah malami ce tambaya ta kama haka an karanta hadisin cin riba a ranar sai tambaya ta ta bujiro domin muna karɓan kaya ne a wajen abokan harkanmu idan ba mu da shi har sai idan mun sayar sannan mu je mu biya su a kan sari sai mu rike sauran kuɗin a matsayin riba shin wannan cinikayyar mari ba ce kai kana zuwa ka saya ne bashi ko yayin da ka saya ya baka bashi ya zama mallakan ka aiko zaka sayar da shi ya baka yana wajenka ba yana wajensa zaka sayar ba ko ya ya baka kayan yana wurinka ka biya shi a hankali kuma da man kayan ka ne na sayarwa zaka sayar ka sa riba ta ka sayar da shi lokacin da kuka za zaka biya shi ka biya shi ba wannan bai kama da riba ko ta kusa ko ta nesa ba akwai wasu mutane da suke karban kuɗi sai su bai wasu mutane a matsayin bashi amma sai sun ɗora musu ƙarin kuɗi a kai to malam eh, su ƙananan ‘yan kasuwa ba su da zaɓin yadda za su yi saboda babu jari a hannunsu sai su karɓi idan sun zo biyan su za su biya wannan ƙarin mai nuna hukunci ribar kyar wannan shine riba a baka bashin kudi in ka zo mayarwa ka mayar da ƙari musulunci bai yarda da wannan harka kudi ba wannan shine riba hmm? wannan haramun ne da ijma'il ukala ba ma musulmi kadai ba duk mai hankali ya san wannan haramun ne so wannan ita ce tsantsar riba a baka kudi in ka tashi mayarwa ka tsara ɗari hmm? ma an sa lokacin da za ka biyan baka iya biya ba lokaci ya ƙara wucewa a ci gaba da ƙari a ci gaba da ƙari wannan shine ribar jahiliya ko saboda haka wannan haramun ne bi ijma'il ulama malam yarinya ce ba ta san mijinta yarinya ce mata aure ce kenan ba ta son mijinta bayan ta gama university kamar da aka yi alƙawari iyayenta sun yi fushi saboda haka wannan tambayar ba ta fito ba daman an yi auren ne mata ne ba ta son mijinta don ta gama university tana da digiri shi ko dan secondary ne budurwa kuma ya za a ce ba ta son mijinta yaushe aure ta an yi alkawari ko to in ta zo ba ta so an yi alkawarin ba saboda tana so ba ne yanzu in ba ta so ba za a warware alkawarin ba sai a warware alkawarin tun da ba ta so ai in ba ta so aka mata aure an mata auren dole musulunci ya hana auren dole in ta kawo wani shi ba, bai muku ba kushe ku shi ma mu ma ba matan shi ga dalilinmu ke mai ta baki ya san ki za ta faɗi dalilin ta aiko an ba ko da ba ku gamsu ba ku tilasta masa cewa sai ta auri wannan to kun kawo masa bala'i gidansa ni ina jin mamakin mutumin da mace za ta ce ba ta san shi wa iyaye su ce ko ta ƙi ko ta so kai kuma saboda rashin hankali ka ce wai kai sai ka aure ta na kake kawo gidanka za ka kawo abokin gaba a gidanka aure fa ana gina shi ne bisa soyayya da ƙauna da wato an tararren juna amma yarinya ta ce ba na son ka kuma kai ka ce dolenta iyaye su ce dolenta kai ka yarda suna halaka ka kana suna tura ka zuwa ranar mugunta abin nan kana abin nan ba shi bane yanzu aka fara samun irin wata to yanzu bayan sha tare na wasu ha ta karanta littattafan soyayya wata mata ta sa mijinta guba a ah, ya mutu hmm? to bai kike nufi to gashi an samu ba guba wanda suke daukan wukama su dasa hmm? su kashe su kashe su kashe mazajen ba ta san ka kenan hmm? أولي أنا إني مكان ما أورتا لم يرى للمتحبين مثل الزواج إن أفوي سوئية توقع لا تلوك شيء أي أوري كور إن باب سوئية هو يدي نمي صنع فو ألا ما ريدي سكي أنا شيئا آه، أنا شيئا أتكين سورة البقرة أنا مقرة أكوي وني متم لكي تكين صحابي يا أورار مواني أرسل sai ya sake ta ya kidawa da ita har sai da ta gama idda sannan kuma ya yana son kayansa ita ma tana san shi sai ce to walakantacce har ka bari ta gama idda daman kana son ta to ba ka ba ita har abada ba ita har abada ita tana son shi shi yana son ta amma an ɗan bata a baya hmm? an ɗan bata a baya sai ce samsam sai Allah ya saukar da aya yana ce a ka aje wannan ra'ayin naka شنو ما فرق آدم آية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرعهن بمعروف ولا بينهن آية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف أبدأ أكي سؤال التراضي بالمعروف in ba samu wannan taradun ba aka yi aure ko ba a gina shi a tubalin musulunci ba wannan ba auren sunna ba ce auren dole ne kuma bai da ce kuma haramun ne ya ahalar sunna ku daina tilasta ma ƴaƴanku su auri wanda ku kuke so ba wanda su suke so yaya matsayin ta auren Allah tun da zai taki auren mijin bayan ya kashe kudinsa ba ba su da kudinsa ba Ya ci sa saboda tana son sa ne ya ba ta ta karba ka je mana ka ba wacce ba ta son ka, ba ta son ka ba ta kudi ka zo za ka karba ai saboda tana son ka ne ta karba kudin yanzu ba ta son ba ta son ka ba za ta karba kudin ba sawan akwai dikiyar na malaman fikihu menene hukunci na eh, kudi na khidma in mutum ya ba ya bayar da kuɗi don yana neman mace sai ta dawo ta ce ba ta so aka warware wannan alkawara yaya matsayin abin da ya wato ainihin bayar ɗin Shan dole ne a bayar mata da shi ko ko a sadaki ne kawai ake bayarwa amma abin da ya shafi wannan kyauta ce kuma annabi ya ce duk wanda wanda ya kyauta ya kuma komawa karban kyautansa kamar kare ne da ya amai ya fashe ya lashe kayansa ba bidiyo muke wa ku ya a jiki da muka faɗa ya zanto dai fara ce daga Allah muna roƙon kai da ɗawa wanda muka kuskure Allah ba da sun sarki ya gafarta ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh